gobe Allah mun gode ma ni'imar da kai mana ni'imar musulunci ni'imar imani ni'imar ibada Allah ka sanya mana wannan aiki a mizanin mu na lada Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya ɗan uwa musulmi ranar ta tafi an gama azumi an wayi gari yau abinda ake so bawa sai bari. da wannan tahdiri domin Allah madaukaki da ya sanya ayyuka na ibada na farilla sai sai a bibiye su da ambatansa idan aka suka gama aikin haji suka fararo suka gama jifa suka yi tsawaci na aikin haji suka dawo mina Allah ya ce su ambaci Allah ambato mai yawa da zikiran kathira su ambaci Allah ambato mai yawa kamar yadda san lokacin jahiliya suke zuwa suke kirari ma iyayensu to su ambaci Allah a wannan rana na zaman mina ambato mai yawa to haka sai ka gama sallah kana gamawa sai aka ce kai ta zikiri astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام har zuwa ƙarshe to haka yau kuma idi in an gama Allah ya ce wali tukumilu la iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun bayan kun cika kwanakin ku na azumi to kuma sai ku ta bari. ita ce wannan kabbarar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd shaytan baya son kabbara girmama Allah kenan baya son tahlili gudu yake iya iya washi inda dai ake kabbara kafirai ba sa son kabbara firgita suke munafukai ma haka to ita ake so yau mu ta yawan ita ce ibada Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd wannan shine mu ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa walitukabbirulla ala ma hadakum wala allakum tashkurun ku yi kabbara ku gode ma Allah a bisa ni'imar da ya maku lallai za ku zama masu godiya ya uwa musulmi azumi ni'ima ce ka dubi wannan fuskoki shar da su tas sai imani alama imani ba za ka ga wani musulmi ya gama azumi ka ga alamar rama wai ya rami saboda bai ci da rana ba a sai ya ƙara lafiya ya ƙara haske kamar yadda addu'ar shan ruwa daga azumi ta nuna kana gamawa zaka ce zahaba zama'u wabtallatil uruqu wa sabata al insha Allah me ake nufi wato kishi ya tafi jijiyoyi duk sun cika kana shan ruwa wannan ruwan da zaka sha duk zai koma jini ya zama mai amfani a jikinka sannan kuma batal ajiru lada ya tabbata to haka yau mun azumci kwana talatin? lada ya tabbata insha Allah sannan kuma jikinka fes ba wani alamar wai kai azumi alamar A a kayi rauni sai dai ka ƙara lafiya mu musulmi aka samu wannan ni'ima 'yan uwa mu gode ma Allah ba abin da ke cikin musulunci sai jin daɗi da ni'ima in kaga kana musulmi kana damuwa da ayyukan ibada kana damuwa da ayyukan musulunci wallahi ka tuhumi imaninka ka tuhumi imaninka mumini sadda yake ayyukan ibada kakkab da Allah ya ce mu yi yana yin su da jin daɗi da nashaƙi da farin ciki da karsashi azumin nan haka sadda ake duk mumini ba wani tashin hankali haka nan tsaiwa dare da ake yi ba wata tsayuwa da za ka ce ta dame ka kana yi da karsashi da jin daɗi don abin da za ta haifan maka na imani da abin da za ta sama maka na ƙarin lafiya hakanan sadakokin da ake yi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd hakanan sadakoki yan uwa kana bayarwa sai kaga Allah na mayamma da gurbin kamar yadda annabi ya ce duk mai ciyarwa da mai bayarwa za a saukar da mala'ika kullum yana cewa Allahumma haɗe mun fiƙan khalafan ya Allah yamma mai ciyarwa da mai bayarwa kamayan da gurbin abin da ya ciyar da abin da ya bayar sannan a sa wani mala'ikan shi kuma yana ce, Allahumma haɗe mun fiƙan khalafan wanda ke riƙewa yana hanawa shi kuma ka tarwatsa dukiyarsa za ka ga wannan tabbaki magana ta manzo tana tabbata duk mai sadaka mai bayarwa ba zai taɓa rasawa ba Allah na mayan maki muddin yana yi dan Allah ya bayar sannan ga lada sannan gefe guda kuma ya taimaka ma al'umma sannan kuma dukiyar shi ta daɗa haɓaka sannan ya tsarkake dukiyar daga abin da ba a so ko abin da ya na kurakurai shi yasa aka ce ku yi zakka ku yi zakka don ta zama tsarki gare ku da tsarki da dukiyar ku yi sadaka don ta yaye muku bala'i Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya uwa musulmi mu ta Allah godiya bisa ni'imar imani abin da ya kamata mu daɗa jaddadawa kenan imanin mu bangare na aƙida ɓangaren da annabawa suka fi damuwa da shi kakabinsu ka duba Allah ke gaya mana Amkuntun shuhada iza hadara yaqub al Izi iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun ne wannan aya ce nufi aya ce da take nuna mana abin da kamata ka gina 'ya'yanka a kai kenan ka gina su akan aƙida kyakkyawa su tashi da imani annabin Allah Allah ki ba mu labari shin am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut kuna nan halarce lokacin da mutuwa ta zo ma yaqub kuna nan am kuntum shuhada iz hadara yaqub al maut mutuwa ta zo ma yaqub alaihi salam kuna nan me ne yace sai bayani ya zo am kuntum ya iza hadara yaqub al-maut idh qala li he ma abu nuna min ba'di lokacin da yake ce ma ƴaƴansa wa za ku bauta ma bayana ni yanzu ajali ya zo man ana sanar da annabawa ajalinsu in ya zo masu ba irina ba irin ka yake ce masu wa za ku bauta ma bayana ma'ana nasiha zai masu me za ku waye ne ubangijinku waye ne abin bautar ku bayana alu sai suka gaya mai magana mai daɗi suka ce wato na aburu ilahaka wa ilaha aba'ika za mu bauta ma allanka abin bautarka abin bautar iyayenka sai yanzu sai suka lissafo ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida dukkansu allah ɗaya ne abin bautarsu wa nahnu lahum muslimun suka ce mu ma masu miƙa wuya ne ga abin da suka miƙa wuya suke bauta ma Ka kaga ashe ƴaƴanka kai tunanin kullun ka jawo su waye zai zama abin bautar su yau muna ta wayo ihu da kururuwa abubuwa sun lalace tarbiyya ta gurɓata ƴaƴanmu kaza kaza shin muna gina ƴaƴanmu akan tauhidi manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sami al'umma cikin yanayi mara daɗi ana kashe-kashe yaƙe-yaƙe jahiliya danniya kwace ba abin ba a yi annabi sami al'umma aje je ka karanta tarihin jahiliya kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam amma da ya dukufa da kiransu a su bauta ma Allah su kaɗanta Allah da bauta duk wanda ya imani ya san Allah ya san manzo ya san ƙur'ani duk abin da yau ake ta kururuwa nan da hayaniya ba za a yi su ba duk rashin imani ne su ma lokacin wannan ne dukufa suka zo suka yi imani suka rike Allah suka rike manzo suka rike Qur'ani halayyarsu ta gyaru koman su ya tsabtata a duk wani bangare sakta wanda yake na al'umma ya zama cikin hankali cikin nutsuwa cikin daidai shi yasa duk sadda ba imani mutane suna ta sharholiyarsu suna ta su suna ta tsafe-tsafensu da camfe-camfensu ba yadda za ka iya gyara su ba wani da za ka kawo harkar tsaro ka ce za ka iya gyara tsaronsu za ka kawo tattalin arzikinsu ka ce za ka gyara masu bayan ba imani tare da su duk abin da za su barna za su dan ba Allah gabansu ba su jin tsoron kowa gani suke duniyan nan ita ce gabansu shi yasa annabi da ya gyara bangaren nan sai ya zama kowa na shi gyararre ne soja duk wanda ya sa gaba daidai zai yi yan sanda duk wanda aka sa gaba daidai zai saboda imani 'yan kasuwa duk wanda ya je kasuwanci daidai zai yi saboda akwai imani yana jin tsoron Allah yana jin tsoron haɗuwarsa da Allah yana jin tsoron zunubi sai ya cuci wani a tsare shi gobe kiyama Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yau da al'ummominmu da hukumominmu za su gane wannan karatun wallahi koma mu zai gyaru komai amma makin an ƙi yadda da musuluncin nan da abin da hanyar da annabi bai gyara al'umma ita ta da sahabbai mun sake ta mun ce ba ita ba ce duk hanyar da za a ka ba za ta mu zama hanyar gyara ba ko ba za ta bulle ba dan ka ɗauki jami'an tsaro ka yawaita su babu imani tare da su ba tsoron Allah su za su daɗa kosin ɗin problem na ainihin harkar security in ka dawo harkar tattalin arziki ka ce ya za mu gina tattalin arzikinmu ya za mu gyara al'ummanmu ya za al'umma su sami abin yi matasa su sami aikin yi duk in ka jawo mutane in ba tsoron Allah duk abin da za a sama masu na abin da za su su gina kansu ba za su ba yau so nawa ake empowering din yara a ba su kayan sana'a a saya masu da sun tafi tun da ba imani su tattara kayan su sayar su ƙin sana'ar su neman na kansu saboda me ba su ginu ba da ginuwa na imani mai imani shine yake neman na kanshi haka annabi ya ce almu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah min almu'minul dha'if mu'mini mai ƙarfi mai imani mai ƙarfi shi Allah ya fi so da riƙaƙƙen mumini mumini ne amma bai san na kanshi ba bai damu da neman nashi ba zuciya amace ya zama sai maula sai tumasanci me zai yi Allah ya ce annabi ya ce Allah ya fi son mai karfin nan mai imani to ya jama'a idan haka ne a yau me zai gyara matasanmu a cusa musu aƙida kyakkyawa ta musulunci jin tsoron Allah jin tsoron hisabi za a yi hisabi shike nan ka magance wani sara suka ka magance ƙwacen waya ka magance komai shi da kanshi zai tafi je ya nemi abin yi domin mai maula ba sana'ar musulmi ba ce tumasanci eh? jigaliya duk ba sana'ar musulmi ba ce mai imani mumini musulmi abinda aka san shi neman na kanshi kullum fata yake ya sami nashi ya bayar ba je ce shi a bashi ba Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd saboda haka ya ‘yan uwa musulmi mu dawo mu koma mai karatun ta natsu akan wai me zai gyara mu mene problem ɗinmu mene matsalar mu ala ta faru ya aka gyara ta manzo ya sami al'umma irin wannan yanayin ya yi gyara su duk wani kiraye-kiraye da muke a ce talauci ne sai an sama wallahi talaucin imani shi ke maganin talauci mai Allah ya ce wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynakum ma'an ghadaqa in kuka tsaya kan hanyar Allah hanyar manzo hanyar sahabbai zan shayar da ku ruwa mai yawa sama za ta sauka ƙasa za ta fitar arziki na nan tsakanin sama da ƙasar nan Allah zai ba ku arziki ta inda ba ku tsammani ya yalwata ku ku sami arziki amma dai da kuka rasa wannan imanin kuka ki tsayawa kan hanya kuna ta bagauniya kuna tsammanin wannan bagauniya ce za ta samu muku mafita wallahi sai dai ku ta ƙara shiga cikin matsala kuma a rasa yadda za a yi da ita duk wani magana na haɗin kai ya za mu haɗa kanmu a siyasance a ɓangarance a ce ɓangaren 'yan arewa su haɗa kansu 'yan najeriya su haɗa kansu su haɗa akan gaskiya su yi gina kansu akan gaskiya kasuwanci mu mu haɗu duk kira-kiran da za in ba imani zai haɗa mu ba wallahi ba za a haɗu ba Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham muna ta da'awa muna kira ga halin da muke ciki koman mu a tarwatsa a rarrabe manzo sallallahu alaihi wasallam hijira yayi garin haihuwarsa makka ta gagare shi aka kore shi sahabbai na madina An sarawa suka karɓe shi Allah ya ba shi wurin zama nan ya miƙa ƙafa ya yi awashi. a lokacin mutanen madina ya same su suna ta gaba da juna tsakanin ausu da kazarar manyan ƙabilu ne kullum yaƙi kullum faɗa kullum kashe-kashe yahudawa na gefe suna ziga su wancan suna tare da bani ƙainuka wancan suna tare da bani nadir sai a zugo wancan a zugo a ɗau makamai a ta kashe juna suna jin daɗi annabi na zuwa sallallahu alaihi wasallam ya kira su kan tauhidi ya kira su kan imani ya kira su kan sallah azumi za waɗannan shika-shikai na musulunci na imani ya gashi sun haɗu sun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya har Allah ke goranta musu ko ke goranta ma manzo lau'an an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim da ka ce da duk abin da ke bayan ƙasan nan don ka haɗa kansu wai da kuɗi da arziki kinan ba kai saka haɗa kansu haka aka gaya manzo walakin Allah na amma yau ga sunan sun zama uwa ɗaya uba ɗaya saboda ne imani ba abin da zai haɗa mu ƴan kasuwanmu na Kano kaɗai su haɗu su zama abu guda da jagoranci guda kasuwanci kyau su zama suke juya dukiyar ba su ne dillalai ba su zama su ne ke cewa ga yadda za a yi ga kamfanonin ga wutar hawa inda za a yi komai sai ka ga kansu ya haɗu an sami shugabanci ina imani Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham amma in babu wancan ya gabas wancan ya yamma bayan da za a haɗu sun cutar juna sai kulle-kulle sai bita da kulli sai wane danna wane wane mulkushe wane wane ya oda wane je yi janna tashi kullum mu kenan saboda babu haɗin kai ba a sa imani a gaba aka haɗu ba wannan kiraye-kiraye a kudin tijo wa yake da hama kullum yana wa'azi a kan tattalin arziki siyasar tattalin arziki yan kano su dawo su zama yadda da aka san su ba dillalai kawai ba maganganun shi masu kyau ne amma ya za a haɗu wallahi sai an hada akan gaskiya akan imani akan tauhidi an hada akan ba cutar juna to sai kaga komai mu ya dawo mana yadda muke so haka nan yan siyasar mu da sarakunan mu ba za mu taba haduwa ba sai an zo an hada akan gaskiya akan imani sai kaga gari yayi kyau kullun gari ana ci gaba kamar da kake tafiya kaje Dubai kaje Saudiya kaje ina ne kaje je wata biyu wata shekara kaga abubuwa sun caccanza na ci gaba mu kuma ka zo gari yana nan yadda ka san shi wannan me zai canza mana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham babban abin da zai canza shine mu dawo mu zama gaban mu amana ce amana an baka shugabanci amana aka baka za a tambaya an baka jagoranci an baka dukiya ya za ka da dukiyar ya ka same ta ya ka kashe ya za mu haɗa kanmu wallahi sai ku ga siyasarmu ta yi kyau tattalin arzikinmu ya yi kyau jagorancinmu ya yi kyau ba mu yi ta rikici a kan abin da bai kamata ba A kan sarauta waye sarki waye ba sarki ba waye ne kaza wa duk wannan ya kamata mu koma baya ya sarakuna na baya suka yi me ma sarauta me amfaninta me za ta jawo ma al'umma wanda ya kamata a koma a kalla amma rikici akan abin da za a yi ta kallon mu ana mana dariya ana da ziga mu muna da ɗaiɗai cewa su kuma suna can kansu haɗe suna ta gina kansu ɓangaren kasuwancinsu siyasarsu komansu kansu haɗe mu kuma anan muna rarrabe mun dawo mun gyara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alham ya ƴan uwa musulmi mu sani duk wani abu da muke so mu same shi a daidai to yana nan an tsara mana shi a ƙarƙashin musulunci kowane ɓangare ne ɓangarori wajen guda shida tauhidi da ne magana ibada ita ce alaƙar bawa da mahalicci azumin nan da muka yi sallolin da muke yi su suke ƙara alaƙar mu da mu wannan ba yana tsaya cikin ramadan kaɗai ba ramadan lokaci ne na ƙara himma amma ba ramadan ne kaɗai watan bauta Allah ba domin Allah ake bauta ma ba watan ba to idan Allah muke bauta ma to Allah yana nan a cikin ramadana da shawwal zulqa'ada duk sauran watannin nan to sai mu zama kullum alaƙar mu da ubangiji tana kyau sallan nan a daina barin mu a baya musamman mu kana lebura abin tausayi kana tura kura kana duko a kasuwa lokacin sallah yayi wai ba za ka aje kurar ka je ai sallah da kai a jam'i ba sai dai ka kunkuma mata sai ka ga dama sai Allah ya batta da wannan tura kura haka za ka yi tai babu ci gaba ba canji kana nan lebura cikin kasuwa ana tura maka kaya ka kai ba za ka aje ka je kai alwala kai sallah ka sa kaya na sallah in ka gama ka cire ka koma neman halallinka ba sai Allah ya baka da wahalarka dole in muna so alaƙa mu ce kyau tsakani da mahalicci to mu kulla ta ta hanyar abin da ya halicce mu dan shi ita ce bauta amma kalakul jinna wal insa illa abudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yudhimun dole sai mun gyara yaran mu da manyan mu da matan mu gaba ɗaya mu zama na Allah ne mu Allah muke bauta ma ɓangaren bauta kenan in ka dawo ɓangaren akhlaq ɗabi'u sai mun zama masu amana masu gaskiya masu riƙon gaskiya masu duk abin da aka ba mu tsakaninmu mu yara da mai gidanmu a kasuwa ne a'a a harka aiki ne ya zama akwai biyayya akwai riƙe amana amma an baka ka cinye an baka ka ɓata ya za a yi arziki ya ci gaba amana mu'amala mai kyau ita ce za ta sa mu sami ci gaba tsakaninmu sai ga arzikinmu ya bunƙasa siyasa mu ta kyautata amma muddin cuta da cin amana da cin jijjige cin duniya. ba abin da zai sabawa mana cikin rabuwa? Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sai ɓangaren da ya shafi siyasa mu wajibi mu ji tsoron Allah wallahi tallahi billahi akwai abubuwa da ake ce ma sunna kauniya yan uwa sunna da ka tsara haka zai tafi in ka tsara shi daidai ya tafi daidai in ka yi ba daidai ba ya tafi ba daidai ba ta yi mana misali kwanaki da wutan nefa ba ruwan wato wai ka ce kai musulmi ne bari ka ɗauko negative wuta ka haɗa yadda za ta torch sai ka ce saboda imaninka wannan wuta ba za ta spark ba wannan wuta ba za ta sabo goran bara ba kafiri duk kafirci shi ya haɗa wuta daidai yadda za ta tafi daidai ce amfani ba ruwan Allah da kafircin shi zai tafi mai da wuta daidai ce mai amfani wallahi haka ai wannan tamu take bayan da za a yi tasininmu yau ai gobara jibi gobara muna ji muna gani ba za mu tsare yadda za a sanya wuta a kasini ba a mu, a mu, mun bari kowa shi zai jona wuta mai ƙarfi da mara ƙarfi da jone-jone na rashin daidai kullum gobara ta tashi ta cinye miliyoyi wannan bai kamata ba kasini na arna suna can zaune lafiya saboda sun yi tsari sun yadda da tsarin sun tsara tsari mu kuwa a kowa abin da ya ga dama zai ba mai ba da umarni yau mu ɗauki kasuwar singa a ce an haɗe ta gaba ɗaya wayarin ɗinta ɗaya ne wutar ce za a riƙa supplying ɗaya ce ba wani wanda zai saba da mai babban shago da mai ƙarami komai a tsare kuma a rumfuna yadda ta dace in wutar ta faru ga inda wannan mota za ta bi ga cibiyoyin ruwa a cikin kasuwar ɗan abu ya faru jonawa za a yi wai ba motar gobara ce za ta tafi ɗauko ruwa ba wuta na nan tana jira ba ta ci gaba da ci ba sai mota ta dawo haba ɗan uwa wannan duk ba tsari ba ne wanda yake na daidai sai mun ja mun gyara dan a daina wannan hasara da faruwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd haka siyasar mu da yadda ba za mu zo mu haɗu mu samar da shugabanci na siyasa ba da shugabanci na manya na dattawa masu faɗa haka za mu yi ta tafiya gada. Abin da zai ta faruwa zai ta faruwa saboda suna ce ta Allah sai mun dawo mun saita kanmu yadda su suka saita kansu in ba haka ba za mu waye gari abinda annabi ke faɗa mumini ba a sarin shi a rami so biyu bisa tsautsayi ji ya tsare ka a rami kana gani kuma ka sake jefa hannun ka ya sake saraka. annabi ya ce mumini baya wannan baya wannan kinan muna so lallai sai mun dawo mun sake review din siyasar mu sai mun dawo mun gyara shugabancin mu mu yadda da mai faɗa mana ba harkar social media harkar waye kowa gaban kanshi a shiga a tsine mu wancan a ɓata sunan wancan a zagi wancan wanda su ba haka suke ba sai mun dawo mun hana matasan mu wannan haka nan ko harkar malinta an ka dawo Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd shi ma wannan matsalar tana nan malamai lallai ba annabawa bane za su iya kuskure za su iya daidai to inda suke kuskuren sai su sai a kyale su a kuskuren su inda suke daidai a bi daidai ba za a ɗauko kuskuren wani malami da yayi a yaba ma malamai gaba ɗaya a ce duk malamai lalatattu ne ba ba wanda za a ji wannan kuskure ne wannan fahimta ce ta shaidan so ake a raba ka da mai faɗa maka gaskiya ka kiyada da kowa ka zama malamin kanka ka zama shaɗin ne malamin ka malami zai daidai zai iya kuskure inda ya daidai a bisa ya aiki da daidai inda ya kuskure a watsa mai da kuskure shi malamai su zama su ji tsoron Allah su bi Allah su bi manzan Allah su bi Qur'ani su ja al'umma kan abin da zai kai su tudun mun tsira abin da zai kai su zuwa ga aljanna a cire son zuciya a cire son wannan duniyar mai karewa ba abinda da za ka samu fake wallahi a nan za ka bashi a duniyar nan ba wanda ya taɓa zuwa kabarinsa da kwanjala ko wata dala ko wata naira ko duk ko menene a nan za a ka bashi in ko haka ne don me yasa za a ƙi faɗin gaskiya saboda wani abu na duniya me yasa malamai ba za su tsaya a kan gaskiya su kira kan gaskiya su umarni da gaskiya ba Allahu akbar Allahu akbar la ilaha Allahu akbar walillahi alhamd in an yi sallah a tsaya a saurari hudu ba yana cikin yanki na wannan rana liman ya iso za a tada sallah insha Allah Thank you. dan duba mana gani akwai a wani abu ne akwai walibi ina da yau ce